bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin Kano a yau litinin sha hudu ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da biyu kuma ya zo daidai da sha nawa ishirin ga watan sha biyu miladiya ta dubu da goma a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafi mai suna al-furqan بين أولياء wallafar وأولياء الشيطان واللفر dini الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وان دي رسول هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم على شكرا قريبا كويدا عشرين لتقص دمشق وانا كما شين درس منا ثلاثين لبير منا نندي تعالى ابن تيمية a bayanin da yake yi na cewa waliyi ba ma'asumi ba ne waliyi yana yin kuskure kamar yadda yake yin daidai duk da cewa dai yin daidai ɗinsa ya fi yawa sama da yin kuskurensa kuma kuskurensa abin gafartawa ne a wajen ubangiji ba ne a fahimci cewa shi waliyi duk abin da ya umarni da shi wajibi a mai ko kuma duk abin da ya aikata dole ya zama daidai to dan ya tabbatar da wannan hakika shi da yake kawo misali daga rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda su ne a matakin koli a walittaka wanda duk wani musulmi na kwarai na garin musulmi gangariya original ɗin musulmi baya ji akan wannan sai bara gurbi dan jamu wanda shi ne zai ke ja a kan walittaka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wani musulmin kwarai na gari baya ja a kan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne suka tashi mataki mafi a'ala bayan annabawa da manzanni a babin walittaka to shi ne ya kawo kuma misali da sayyidina Umar abin da ya sa ya musu yadda umar saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida a gurare daban-daban sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo kan ra'ayin sayyidina umar a wasu al'amura daban-daban ubangiji ya saukar da ayoyi a gurare daban-daban wanda suke dacewa da ra'ayin sayyidina umar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya sanya gaskiya akan harshen sayyidina umar da zuciyarsa sannan annabi sallallahu alaihi wa ya kirawo shi da Muhaddas. wato wanda ake wa ilhama wanda ake kinsa masa daidai a zuciyarsa wanda ake zantar da zuciyarsa abin da yake daidai ya faɗa ko ya aikata to amma duk da haka wani lokaci sai na umar yakan yi tuntuɓe yakan yi maganar da take ta sabawa abin da yake daidai ba idan ya zama na sayyidina umar shi karan kansa mai wannan matsayi wanda shi ne mutum na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina abubakar sai shi amma duk da haka ra'ayinsa baya daukan shi cewa ra'ayi ne yanke in ya faɗe shi kawai dole a bi yakan bujirar da ra'ayinsa kan alqur'ani da sunna abinda ya dace da alqur'ani da sunna ya tafi a kansa in ya saba kuma ya ajiye to a nan ibnu taymiya yake kawo misalai domin ya tabbatar da wannan daga tarihin waɗannan bayan Allah kuma musamman tarihin sayyidina Umar wanda yake da wancan matsayi babba ba da yake wa tabbata fi sahihi ta'yin umar bi annahu muhaddath ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi wanda imam muslim ya ruwaito bayyana umar a matsayinsa na wanda ake wa ilhama ake zantar da shi fi hadhihi al'umma a cikin wannan al'umma Naɗin shi bisa wannan matsayi ya tabbata a cikin hadisi sahihi fa ayyu muhaddathin wa mukhatabin فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه دكا ولي وند أكي زنتروا وند أكي وإلهاما أكي زنتر يسا da za a kaddara samuwarsa cikin wannan al'umma to sai na umar a sama da shi yake fa umaru afdalu minhu sai na umar ya fi shi kowaye za ka ɗauka ka ba shi matsayin muhaddad wato wanda yake ake yi wa ilhamar daidai wanda yake dacewa a maganganunsa kowane ne za ka ɗora akan wannan matsayi to ka tabbata sai na umar na gaba da shi wa ma'a haza to amma duk da wannan matsayi na sayyidina umar fa kana umar radiyallahu anhu yaf'alu ma huwa alwajibu alai duk da wannan matsayi da sayyidina umar yake da shi sai dai ya kasance yana aikata abin da ke wajibi a kansa fa ya'ridu ma yaqulu lahu ala ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam sai ya rika bijirar da abin da yake aukuwa ga zuciyarsa abin da yake ji a zuciyarsa ko yake gani na ra'ayi sai ya rika bijirar da shi ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fataratan yuwafiquhu wani lokaci ya dace da shi su zo daidai fa yakunu zalika min fada'il umar sai wannan ya zama daga cikin falalar umar radiyallahu anhu kama nazara alquran bi muwafaqatihi ghayra marra kamar da alkur'ani ya sauka da ainihin goyon bayan da umar akan wasu abubuwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wa wafaqa rabbahu ghayra marra ya dace da hukuncin ubangiji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wa taraka muqalifu wani lokaci kuma in ya bijira ra'ayinsa ga abin da yazo abin da yazo daga manzo Allah sai ya samu ra'ayinsa kuma ya saba fa yarji'u umar an zalika nan da nan sai umar ya dawo daga ra'ayinsa sai ya dawo kan abin da yake sunna kama a yawmal hudaybiya kamar yadda ya faru a ranar hudaybiya ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla sulhu da quraishawa lamma kana qadra'a muharabatal mushrikina yayin da shi sai da umar yake ganin kawai a yaki da mushrikan nan kawai a shiga yaki da su bai kamata a sassauta musu ba kun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shekara ta shida da sahabbansa sun su wajen dubu da ɗari hudu akan za su je umara a cikin watan zulqa'ida za su tafi umara to sun je kafin su shiga a wani guri da ake kira hudaybiya a nan suka samu labarin ƙurashawa sun ja dada akan cewa sai dai da abu amma ba za su bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo musu gari ba a ce ya fi ƙarfinsu ba za su taba amincewa annabi da sahabbansa su shigo su yi umara a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a rika yayatawa a kasashen larabawa da sauran kasashen duniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin quraishawa yanzu gashi ma da sahabbansa su dubu da dari hudu sun kai ziyara ka'aba sun shiga kuma sun yi dawafi sun fito quraisha suka ce ba su yarda da wannan ba domin a tsakansu wannan wulakanci ne gare su ba za su amince masa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da sahabbansa me ya kuke ganin a yi mujirkaki garin maka din nan in ba ta kama a kafsa a buga a kara ko ku a'a mu yi sulhu mu nemi abin da lalama to a wannan lokaci shi sai da umar yana cikin masu cewa kawai a buga ba maganar a tsaya ana lalama ba Allah ya ce za mu shiga ba to ba wanda ya isa kuma ya hana mu shiga sayyidina abubakar yana ce a'a ya rasulullah ba ka fito yaki ne ka fito ne ka yi dawafi ka girmama ɗakin Allah saboda haka ba an fito yaki bane don haka ni a nawa ra'ayi inji sayyidina abubakar ba na ga cewa mu shiga yaki da mutanen nan to a nan sai na a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da ra'ayin na abubakar dan galibi idan aka samu in aka yi tashin shawara yakan yi da abubakar sannan umar kuma galibi ya fi karkata zuwa ga ra'ayin abubakar kawai da kuka sani asara badrin haka aka yi ya nemi shawara abubakar kuma ya karkata ga ra'ayin abubakar wanda yana nuna maka falala abubakar sama da ta umar don haka sai da umar shi yana ganin bai kamata a ce za a tsaya wani lalama ba a ce za a bi su a hankali kawai a sa kai in ma ta kama a yi yaƙi ne to a yi to ba shi kaɗai ke da wannan ra'ayi ba a cikin manyan sahabbai akwai masu wannan ra'ayi irin su sahal ibn hudayr irin su usayd ibn hudayr sayyid al-aus shugaban kabila aus irin su sa'ad ibn mu'az sayyid al-khazraj duk suna ganin cewa kawai a yakin nan kawai amma bai kamata a ja da baya ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina abubakar makka ya yi sansani a wannan guri na hudaybiya kafin ya shigo hudaybiya akwai samari da wasu suka so su kawo masa domin su ga sun jika ta musulmi kamar khalid ibn walid a lokacin da musulunta ba yana daga cikin wanda ya yi jawo zuga ta wasu samari akan cewa a je a auka wa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba shi da sahabbansa a ta su wasu samarin maka wanda suna tare da ra'ayin dattawa na cewa ba za a yarda annabi sallallahu alaihi wasallam shigo ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗanda suke leƙar masa asiri suka gaya masa gafa a gafa wani wata duga ta wasu samari dauke da makamai za su auka masa to shine ya kira ya ce da sahabbansa wane ne zai nuna mana wata hanya don mu kauce ma waɗannan to shine sai wani ya ce shi ya san hanya nan da na shigar da su wani surkuki wani ta hanya mai wahalar tafiya amma annabi ya zaɓi cewa a kaucewa bugawa da waɗannan mutanen samarin yan zafin kai kawai a sake hanya to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin safe sun wahala sosai annabi yana ta ba su hakuri ganin yadda aka kauce wa hanya su suna ganin kawai yaya za a yi wasu samari kawai kasa sa ko ina sai an samu irin waɗannan waɗanda yan gaba gaba gaba dai gaba dai kawai ba ba ko da yaushe shugaba ya kamata ya rika miƙa wuya ga zafin kan masu zafi ba yana da kawai lokaci a rika musu a duka taka musu birki in ba ka ba sai a ji barababiyar da ba ba daidai ba ba ka da salar salama ya shiga da su wata surkutsiya wata hanya mai wahalar gaske su suka sha wahala ya ta ba su haƙuri ya ta danna zuciyarsu to har aka zo dai ya gurin mun ruwa aka yi sansani wanda da ƙarshe ma ruwan har ma suka shanye shi dabbobin suka zo suka shiga wani yanayi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu'jizarsa a lokacin ya bayar da wato kibiyarsa ya ce aje a jefa a rijiyar aka jefa nan da na ruwa daga bulbulowa sabai suka yi tasha aka yi ta wanka aka yi ta ba dabbobi to ana cikin haka ne su shawa suka turo a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani ana kiran shi budai ibnu warqa al-khuzai shi wannan yana daga cikin kabila khuza'a kabila khuza'a kuma a lokacin tana da kyakkyawar fahimta da da musulmi tana da kyakkyawar fahimta da manzo Allah duk da ba wai sun musulunta bane amma dai akwai kyakkyawar alaka tsakanin da mutanen Madina ba fada kuma suna girmama juna wanda wannan yana nuna maka ba lalle ba dan mutum ba musulmi bane kuma sai an yi fada da shi idan har zai girmama to kar a rika samun wato tashin tashina ko da yaushe tsakanin wanda ba musulmi da musulmi matukar dai akwai girmama juna a tsakaninsu don haka wannan kabila ta kuza'a tana daga cikin kabilar da suke wato suke da kyakkyawar fahimta da musulmi da mutanen madina to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi warqa ibnu budai abu na budai ibn warqa da cewa ya je ko warqa ibnu budai ya je ya gaya wa sha cewa manzo Allah ba yake yazo ba manzo Allah ya zo ne ya umara ya yi dawa ya tafiyarsa amma ba wai yaƙi zai kashi makka ba ba wai ya zo cinye su da ba bane ko ya mamaye musu gari to lokacin da ya je gaya musu ya nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa da kuke gani ba da wannan sahabban dubu da ɗari hudu ba wai yaƙi suka zo ba umara ta kawo shi ma wannan ɗaki ne kuma kun san cewa wannan ɗaki ba na wata ƙabila ba ce ita kaɗai na duka larabawa ne saboda haka bai dace ku hana wasu su zo su yi dawafi ba tunda waɗanda ba a san shi ba ya saba wa doka ta larabawa ta ƙabilun larabawa duka a lokacin ɗaki ba wani ƙurai shawa ba ne za ku ku bar annabi sallallahu alaihi ya zo ya yi dawafin sai tafi to ba su dai amince ba suna ɗari ɗari suna ga kamar wannan mutum tunda yana da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallama akwai kyakkyawar fahimta ta yiwu kawai shigo shigo ba zulfi yake musu yana so ne yaudare su kawai a yi musu a yi musu zata ba ga sai ba su yadda da maganarsa ba sai suka aika wani da ake kira urwatu ibn mas'ud at-taqafi cewa ya je ya kara tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan mutum ne wanda yake shi ma babba ne dattijo ne kuma suna ganin girman sa suna ganin girman sa da ya ga basu yadda da maganar wancan ba sai shi ya cewa bala ya je ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam a tattauna dan ya ji wa da wace manzo ya zo to lokacin da ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa yake gaya masa cewa wurin shawa fa suna nan sun ja daga in ka ce za ka shiga garin nan to babu shakka za a zubar da jini don wasu ba za su kyale ba ya shiga nuna annabi sallallahu alaihi wasallama karfin quraishawa da dagewarsu wannan shine yakin yakin cacar baki wato kai kokal harbin nafsiya kai kokari ka karya wato ma'anawiyar abokin gabaka karya masa zuciya ka sa masa karaya ya nuna masa kamar ƙuraishawa suna nan sun ja dada kuma wannan karan ba ma za su taɓa yadda ba sannan kuma sai ya dubi sahabba alaihi salatu sai ce ni waɗannan da nake ganin kwashe-kwashen tare da kai kira su aubash aubash ne kabilu waɗanda suke daban-daban daban-daban duk sun haɗu to ka san majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kabila ɗaya ce addini ne na kowa da kowa kabilu ne daban-daban duk sun haɗu kuma sun zama abu ɗaya su kuma laraba suna ganin in ba kabilar ka ba da ka je kawai ka mutu a banza saboda haka sai ke cewa waɗannan kwashe-kwashen da nake ganin tare da kai ba ba na fidda ɗaya ba na raba ɗaya biyu da an kawo wata tura duk za su gudu su baka daga nan sai sai na abu ya ɗura masa zagi ya ce onsus bizarra lat zalimi ne wanda yake mai tsanani wanda har malamai suke cewa wannan yana nuna halaccin a ambaci al'aura idan akwai maslaha da bukatar a haka ce ursus bizaran nan ne sai Urwa da masu ya dube shi ce wallahi ban da ka taba yi mata alfarma a jahiliya ban biya ka ba to da sai ka ga abin da zai faru tsakanin da kai amma yanzu na biya ka kaga wanda yana nuna da abubakar ko a jahiliya ko a musulunci ba mai ba shi, ba wanda zai ce shi yana da wani abu da zai goranta wa sayyidina abubakar da shi shi ne abinda Allah ke cewa da ahadin inda wujin ni'matin tujza illa ba rabbil a'la al'ada. saboda haka daga nan ya ci gaba da tattauna da sayyidina da manzo sallallahu alaihi wasallama har yana taba gemun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dabi'a ce ta balarabi idan yana daukan kansa ara sa'anka in kuna magana rika taba gemun ka to ya yarda cewa wato kai yanzu daidai da shi kake ba haka kamar yana gora kan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma babba ne dattijo ne da ake girma kamar yadda manzo Allah yake cikin mutanansa to a lokacin akwai cikin samarin da aka shirya wanda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam suke gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zaɓi samari waɗanda suke majiya ƙarfi yan bana bakwai suke tsaye suna tsaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada wasu su suka masa hari to cikin waɗannan da suke tsaye akwai mubiyatu bin sha'uba shi ko bai daɗe da musulunta ba ya musulunta ya halarci wannan bai'atul ridwan da sauransu to da can wato saurayi ne wanda yake fitinan ne kwarai da gaske kuma mai shaye-shaye wato ka iya cewa kamar ɗan daba ne da kafin musuluntarsa shi kuma urwa wato ibnu mas'ud wannan da aka aiko kamar babba yake a gurinsa dan dan dan uwansa ne shi bugera dan dan uwansa ne saboda ta ga babban sani kenan to yana tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike takobinsa yana cikin kubansa sannan ya saka wannan hular ta mayaka a kansa ya yi shigar da shi wannan ba zai iya gane shi ba shi babban nasa ba zai iya gane cewa gaira ba ne ba kai lokacin da ya je yana taɓa abin nan sai wannan gaira sai daka masa tsawa ya ce kada ka ƙara taɓa wato hannunka ya ƙara taɓa gemun manzo sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba yanzu mu raba ka da hannunka zinnan ka nemi ka nemi hannunka ka rasa yasa kan abin nan kan takobi shi ya tura hannun hannun sai ya kai kai ce wannan kuma wane ne kawai bai gane waye ba Ya yi shi da ba zai fahimci ne ba to shi ne sai yake sai aka ce masa sai annabi ya ce masa wannan muziratun da shu'ba ne wato dan abin da dan dan uwanka ne dan da ne daga kai ya ce ka ga mai wadani maci amana ce ka janyo mana bala'i ka gudu saboda akwai mutanen da shi mugira kafin musulunta sa ya yi tafiya da su saboda haka suna da dukiya sai biya kashe sai kwashe dukiyar har na ne dama da ya kashe sai kwashe dukiyar kuma daga baya ga kai gare musulunta shine yazo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace shi ya zo musulunta ne ga kuma dukiya ta mutanen da suka kwashe musu dukiya gata ma'ana ya kawo dukiyar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta annabi yace da shi musuluncin ka za mu karba amma dukiya wannan je ka da ita ba ba za mu karba ba saboda haka shi can ya jawo kabila sau ta rigima shine yace baccin amana ka gudu da cin amana yanzu kuma shi ne kaduro nan to lokaci guda ubangiji ya canza shi haka musulunci yake canza mutane dan lokaci kankani sai ga mutum yana kololuwar dan iska sai kuma gan shi ya dawo wato babban wali ya dawo babban wali sai yasa ba a fitar da tsammani sai yasa ba a saurin yanke mutum hukunci da cewa dan mutane al'ibratu bil khawatin ba san da zai cika ba kun dai sha jin karatun hadisin mutumin da ya kashe rai casa'in da tara ya ci kashe da wani mai ibada suka zama ɗari amma ƙarshe mala'iku rama ne suka ɗauransa suka ɗauransa kaga a ƙa'ida an ka kalli wato irin wannan ɗan ta'adda da zai kashe rai ɗari ai za ka ce kai wannan ai irin yadda bahaushe yake faɗaɗin ɗin nan wani gan shi a wutar jihar na ba haiki ne rufe shi to wannan kuskure ne zai iya yin ya zai iya tuba ko ubangiji ya karbi tubansa ta dai ya koma ga Allah saboda haka cikin dan kankanin lokaci wannan dan dabar dan shaye-shaye dan cikin dan kankanin lokaci ya zama babban sahabi kuma cikin dakarun da suke gadin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ma har an amince da shi a musulunci kaga kan wanda za a sa kusa da manzo Allah kuma da rike makabi makami babu shakka sai wanda an yarda cewa eh lalle wanda mumini ne na gaskiya da gaske ke don ba ka ba zai iya yin yaudara ya ce gare unar kunar bakin wake da a huta kun san kuma wannan kuci ba larabe ba abinda ba zai iya yi ba zuciyarsu ba irin tawon wace da tsore-tsore ya cika ta to kaga har an yadda ya tsaya kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam tare da rike da makami babu shakka wanda yana nuna an amince da shi baya ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi to a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna siyasarsa ta yadda shi ma zai yaƙi zukatan abokin abokan gabarsa sai ya sa musu karaya a zuciya a lokacin idan ya yi kaki sabai sai su tafi su shafe jikin su rika kokowa akan kakinsa da ruwan alwalarsa wanda yana shi zai sha wanda yana shi zai shafa wanda yana shi zai wanke jikinsa to shi da lokacin da ya koma shi urwa kaga da ya zo domin ya jefa wato tsoro a cikin zukatan musulmi ɗaya nan sannan kuma ya yi ƙoƙarin sanya shakka a cikin zuciyar shugaba dangane da sojojinsa tun da yana cewa waɗannan kwashe-kwashen duk gudu za su ci baka kaga ƙoƙari yanzu yake ya sawa annabi sallallahu alaihi wasallama wata shakka dangane da sahabbansa ya rika jin kai an ya mutum wannan ba gaskiya faɗa ba gara iya hankali ba mutanen nan fa kada a zo kowa ya ce shi ba ruwansa da a gudu to ya ga gashi ya zo ya yi wannan duk bai ci nasara ba ya ga ma wani abin da ba haka tsammani ba sai kuma yakin ya ci shi shi da ya koma gurin ƙurashawa wanda ya zo da ya tsoratar da annabi sallallahu alaihi wasallam game da haduwar kan ƙurashawa da kuma jajirce su da dage su to amma yanzu gashi ya koma yana ce musu na yi yawo duniya na ga manyan sarakuna na ga sarkin habasha na ga sarkin rum na ga sarkin farisa da su ne manya-manyan sarakuna da ake takama da su a duniya a lokacin wanda ba wanda ya isa ya jazaran su yace na gan su amma ban taba ganin mutumin da mutanen sa ke girma shi ba kamar yadda daga Muhammad mutanen sa na girma shi kaga yaki shi ya ci shi kuma wannan magana ta za ta karya zuciyar su abin nan cewa kai eh lalle mutanen da za su rika yin wannan ba yadda za a yi su bari a taba mutumin nan sai dai gaba ɗaya injinin su zai kare in zai dige a ƙasa saboda kaga wannan zai sa su ƙara tunanin eh lalle ba abin da annabi ya bujuro musu da shi na farko na a yi sulhu su karbe shi dan da sun dage annabi yana ayi sulhu su kuma suna ba za a yi ba to daga nan yaƙi ya fara cin su wannan shi yasa ake so in dai ana so abubuwa su tafi to dole sai an hada da irin wannan a kowane zamani musamman irin yanzu da kafofin watsa labarai suka yi yawa ka san wani lokaci wata kasar da kafofin watsa labarai ake cin yakin ake cinye ta da yaki tun kafin ma sojoji su fara daga makami za a yi ta yatsa propaganda a yi ta nuna karfin abokin gaba a rika nuna girman wato abin da ɗinsa makamansa da haɗarinsa da bala'insa to daga nan sojoji kuma zukatan sai su kari tun ba a zo yankin ba sai ga kenan su an karya musu zukata jiya suke za su yi karo da wani dutsen da ba za su iya motsa shi ba da haka ɗan ƙara kaɗan sai ya tarwatsa su saboda sai da sun karaya to har yanzu kan kasashe suna amfani da wannan kusan yakin cacar baki din ya fi karfi ma sama da yakin gaskiyar gasken za ka ga abin nan kasa wacce ta kara ta karyawa amma ta rika barazana ka duba iraki lokacin da sojojin amerika suka kai suka kai mata hare-hare ku duba a wannan lokacin ministan harkokin yada labarai muhammad sa'id sahab ku ga ku ga ne kirka cika baki ba don komai ba don ya samar da ƙarfin zuciya da sojojinsu kasa karaya shi can ana ta kakkashe su ana jefa musu ba babai suna ta mutuwa wasu suna guduwa amma nan in yana hira da yan abin nan sai ce muna nan muna yanka amerikawa akan a bakin ganuwa saboda haka ku yi hakuri kwana nan za ku je gawa wakin su ba a nuna gawa ko ɗaya amma ce ake muna nan muna yanka su muna neman har saura awa ba awa ɗaya ba a ce an rusa Bagada daga saddam ya gudu yana wannan maganar saboda haka a lokacin ya birge duniya kwarai da gaske domin wannan yakin na cacar baki wani lokaci ya fi fawa sama da yakin da za a yi da makamu haka kowace ƙasa za ta zuga kanta tana faɗar abin da ma ba ta da shi saboda kada wata ƙasa ta kawo mata hari yanzu wasu kasashe za su rika tinkawo da cewa sun mallaki makamin nukiliya ba wajen su yi amfani da shi ba dan ya zama silahun raja wato makami ne na kariya da sa tsoro da barazana to shi da abinda Allah ya ce musulma su zama suna da shi wa idulahum masaqatun min quwwa wa min ribat al-khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ba wai dan ku je ku ta karkashe su ba a'a dan ku je ku tsoro a zuciyarsu ya zama da kuna da karfin da ba za su iya matsuwa da gurkuwar lissu su yake ku to wannan shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya nuna na wannan siyasar kaga ba halin sa bane ta tofa sahabban sa yawo ko yana kaki yana tofa musu suna shaba ɗabi'a sa bace ba za ka taba jin inda annabi yayi wannan ba in ba a wannan gurin ba wanda wasu suka ɗauka wani abu ne na birgewa su ta tofa a ɗaliban su almajiran su yawo wasu su shehine ne annabi bai taɓa yin wannan ba in ba a wannan gurin ba shi ma saboda wannan abin da ya ji mutumin ne yana faɗa to waɗannan duk kirkice ne za su gudu su bakka to bala ya nuna masa irin da'ar da suke yi masa to kuma tun daga wannan lokacin ba ce annabi ya zo ya ci gaba da yin wannan ba ya ci gaba da kaki yana tofa mutane bari har kai ma ka ce kai ma za ka dasa kanka a wannan matsayi kana kaki kana ta tofa mutane saboda haka duk wanda zai rika tofa mutane kaki a'a karama wajen zuwa ba ka karanta sai ma ka zuwa masa magana ka kauce Allah ta so ba akan ne to sai dai kuskure yayi ya je ya tofar kuma ya same ka to kuma na ya kamata a yi baka kuri eh. to daga nan suka ga cewa to ba za su tura wanda zai je tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tura wani mutum da farko ana kira shi mukris domin ya je ya tattauna annabi da ya gan shi ce wannan mutum fajiri ne ana haka kuma sai ga suhail ibn amr suhail ibn amr mutum ne babba shi ma ana girmama shi annabi na gan shi sai ya ce sahalallahu amrak ubangiji yanzu ya sauƙaƙe al'amarin naku tunda wannan fajirin ba shi zai ci gaba da jagorancin tattaunawar ba suhail ibn amr ya zo bayan sun tattauna manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce to sai a rubuta ka'idojin da za a gina sulhu a kansu. to nan ne fa aka fara tun daga farko wanda ka'ida ta sulhu dole ne a fara da abin da a fara da da kowa ya da ita wannan shine doka ta yarjejeniya ma ta duniya idan za a yi yarjejeniya ta duniya tsakanin bangarori biyu masu ja'in ja to in za a rubuta muqaddimar yarjejeniya dole ta kunshi abubuwan da kowa ya amince da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a rubuta bismikallahumma sai da ali shine mai rubutun bismikallahumma a ah, afwan bismillahir rahmanir rahim sai su hali ce dakata ba za a rubuta bismillahir rahmanir rahim dan ba mu san waye ar-rahman ba sai da a rubuta bismikallahumma to dama wanda aqida ce ta ta shawa sun ba su san wannan sunan ba wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu man rahman ana sujudu lima ta'muruna wa zadahum nufura shi yasa Allah ya nuna ar-rahman da Allah duk sunayen Allah ne qul Allah au ar-rahman ayyan ma da lahu al-asmaa'ul asmaul husna sai ce shi sai dai a rubuta bisbika allahumma annabi ya ce a rubuta sai da ya rubuta annabi ya ce to ka rubuta hada ma salaha bihi muhammad ah, hada ma salaha bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama quraishan sai ce a dakata shi bai da rubuta rasulullahi ba ce ai da mun yadda kai rasulullahi da zama mai ka dan za mu riga rigima da kai ai muna rigima da kai akan ba mai yadda ba ne. sai annabi ce goge sai na da ce a shi ba zai goge ba shi ba zai iya sa hannun sai goge ba annabi ya kama ya goge ya rubuta sunansa muhammad ibn abdullah tunda shi cewa ya rubuta muhammad ibn abdullah to duk dai anan ana rubuta abinda kowane bangare ya ittifaki kuma kaga a cikin abubuwan nan da annabi ya amince a rubuta babu wani abu da zai cutar da musulmi ko ya cutar da musulunci musulmi da sun san bismillah allahumma da bismillah rahman rahim duk dai abu ɗaya yake nuna ba duk sunan Allah ne Allahumma sunan Allah ne Ar-Rahman Ar-Rahim sunan Allah ne saboda haka dan bai yarda an rubuta Ar-Rahman Ar-Rahim an rubuta bismika Allahumma ba a cuci musulmi ba in annabi ya dage a nan to komai ba zai iya rushewa shi ko a lokacin annabi ya fi son ai sulhu bai san abin da zai kawo rigima ya kawo fada musamman a wannan lokacin an riga an gama shirin kawai ta ko ta kwana domin na yanke muku kissa tana da faɗi akwai batun aika na usman da sauransu haka a lokacin an yi a an yi mubaya akan cewa kawai in dai aka tabbatar da cewa na usman ya mutu a aiken da manzo Allah ya masa to kawai ai yaki haka kowa yanzu ya shirya kawai yaki yake jira dan haka dan abu kadan in ya kawo matsala a cikin wannan yarjejin to yaki ne zai barki to shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai zama rahama shi ya fi bawa karfi a kansa in kaga an yaki to babu kawai makawa sai an yakin ne saboda haka sai ya ce a rubuta ya karba da hannunsa ya rubuta muhammadu rasulullah sannan muhammadu rasulullah da abubuwan Muhammadin muhammadu abdullah da rasulullah duk abu ɗaya ne dan ka goge rasulullah an sa Muhammadin ibn abdullah ai ba zai tashe shi daga matsayinsa na rasulullah ba yana nan jiya rasulullah kamar yadda in ka goge arrahman rahim ka rubuta allahumma ba zai tashe shi daga matsayinsa na arrahman rahim ba saboda haka wannan ba zai cuci kowa ba don haka bai kamata a fasa wannan sulhu ba saboda wannan aka kyale shi sannan ya ce to abu na biyu aka abu na uku aka rubuta cewa tsakanin musulmi da kafirai a da ƙurayshawa babu yaƙi na tsawon shekara goma a ajiye yaƙi a dakatar da yaƙi har tsawon shekara goma sannan abu na uku dukkan wani wanda yake so ya kulla ƙawance da ƙurayshawa yana da dama ya kulla ƙawance da ƙurayshawa wanda yake so ya kulla kawance da mutanen madina musulmi yana da wannan damar cikin kabilun larabawa nan take a suka ce to mu muna tare da manzon Allah banu bakar suka ce ko muna tare da quraishawa sannan abu na gaba dukkan wani wanda yake ba quraishi ne daga makka ya taso ya gudu madina cikin musulmi to a mayar da shi dukkan wani daga madina cikin musulmi ya gudu ya koma cikin ƙuraisha to su riƙe shi kasu da shi annabi ya ce duk a rubuta to aka yi yarjejeniya irin wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga makka a wannan shekarar ba dole ya kura ba zai shiga makka ba sai dai ba ya dawo amma wannan shekarar ya janye magana shiga makka saboda larabawa an riga an yada musu cewa quraishawa sun hana annabi shiga maka yanzu suka ji ya shiga to kenan ya fi karfin su to su ba su yadda su su fadi ba nan ma annabi ya yadda sannan suka ce in yazo zai shiga ba zai shiga da wani makami ba sai makamin da matafi yake rikewa a bisa ga al'ada a zamanin shine takobi a kubansa amma ba zai shiga da wasu manyan makamai ba na yaƙi nan ma annabi ya yanta to a lokacin ana wannan sulhun ana faɗa irin waɗannan sharuɗa wasu daga cikin musulmi suna ji kamar ana tsira kara musu wuka a jikinsu kawai dai suna ji amma ba da su yi ba to kuma ana cikin haka sai ga ɗan shi suhai shi wanda ake tattauna da shi musulmi ne ya musulunta amma ubansa ya ɗaure shi yana ta gana masa azaba ya hana shi ya gudo ya dawo cikin ɗan uwansa musulmi sai gashi ya samu ya ɓullo ya rugo ya nufo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi gaban manzo Allah sai annabi ya rasul a cece ni nan da nan ubansa ya je ci kwalarsa ya shaƙe shi ya jawo shi ya ce to ya rasul ya Muhammad anan zaka fara tabbatar da gaskiyarka wato ga zakaran gwajin dafi a nan ne za mu fahimci gaskiyar wannan abin da muka za ka riƙe amana ko ko za ka karya shi ko wanda yaro yana kuka sabai jikinsu ya yi sanyi ga mutum musulmi ciki ya zo mu wasu na ganin tunda ba a gama sa hannu ba ya kamata shi kada ya shiga cikin cikin sharaɗin ya ce ya haƙuri ya yi haƙuri ba zai iya karya alkawari ba amma ya sani ubangiji zai samu masa mafita kaga ya masa bishara haka ubansa ya shaƙe shi yana duka ya ja shi musulmi suna gani to dama annabi ya kwantar masa da hankali ya ce ya lallashe shi kuma ya ce zai ba shi mafita shekara ɗaya suka bayan shekara ɗaya suka samu shi da wasu samari suka ɓalle suka gudu ba za su tafi madina ba don sun je ba manzo Allah ba zai karbe su ba tunda akwai wani yarjejeniya saboda haka sai suka yi sansani a jeji suka kafa wata ƙwarya-ƙwaryar jaba amma ta musulmi samari waɗanda da su da su abu basir wanda suka ɓallo daga wajen ƙurashawa ko ba su iya shigowa madina ba annabi yana da yarjejeniya da ƙurasha ba zai iya karyawa ya karbe su ba saboda haka sai suka tsaya a jeji akan hanya duk wani bakure shi in ya zo da kaya su bige shi kwace kayan haka suka yi to kaga nan dai ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam zo madina ba bare a ce ya karya alkawari in suna iya su ne su kama su wannan su ta shafa to a wannan lokaci ne sai na umar ana wannan sulhu suna jin irin sharuɗan da ake zanowa suka ji kai akwai zalunci a sharuɗan kuma su suna ganin sama suke musamman ma Allah ya musu alkawari da dadkulan al-masjid al-haram insha Allah amina muhalliqina su muqassiri suna jin Allah ya ce za su shiga maka kuma yanzu Quraisha ce ba za a shiga ba kuma za Allah ya yarda cewa ba za a shiga ba a wannan lokacin ne sayyidina Umar ya ta kai goro na kai mai shi yana ganin abin nan akwai zalunci a ciki to shine nan dole sai yake kawo mana abin da ya faru domin ya nuna yadda sayyidina Umar ya karkata zuwa ga wani ra'ayi amma sabanin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zartar karshe shi da kansa ya gane kuskurensa duk da cewa muhaddas ne a wasu wuraren yana faɗa ya dace to amma anan bai dace ba shi ne yake cewa alhadisu ma'rufun fil bukhari hadisin sananne ne yana cikin bukhari wa ghairihi da wani bukhari fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad i'tamara sanata 60 min al-hijra annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara shekara ta shida bayan hijira wa ma'ahu muslimuna nahwu alfin wa tare da shi akwai musulmi kwatankwacin dubu da ɗari hudu wa hum alladhina bay'u tahta ash-shajara sunan da suka yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai ƙara tura wani manzo gaya wa ga Qurayshawa shi fa ba fa yake yazo ba su kwantar da hankalinsu umara kawai zai iya fita ba cin cinye garin zai da yaki ba aka ce za a tura sai na umar sai na umar ya ce ya rasu a'a ni ka a tura ni saboda ni ba ni da yan uwan da za su kare ni yanzu a makka wato ba ni da dangi dangantaka ta banu ali masu karfin da za su iya tsaya mun ba wanda zai taba ni ya ce amma in ka ce in je zan je in kuma kana so in gaya maka wani mutumin da yake da fawa yake da jama'a yake da kabila mai karfi wanda za ta tsaya masa sai in gaya maka shi yace wa yace Usman Usman har yanzu kabila suna da karfi akwai manya manya su Abu Sufyan duk suna nan su Safwan ibn Umayya duk suna nan duk kabilar ta ce suna da karfi su Aban ibn Sa'id ibn al-As duk suna nan saura ka tura shi shi yana da waɗanda ana ganin su ba za a yi taɓa shi ba ba lokacin sai na usman ya tafi dan ke ga a shawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ya kasu bane su yi hakuri su bashi yazo umara zai ya tafi ba zama ya yi ba ba kwace kasar ya zo yayi ba a wannan lokacin abar ibn sa'id ibn al-as ya bashi abin nan kariya har ma ya ce ka sauka daga kan abin hawanka ka haunawa shi ya dauke shi rika zagayawa da shi gurin manya-manyan dattawa na banu umayya dan ya ba su wannan wato garanti din cewa manzo Allah su amince to amma duk gaba ɗaya suka ce ba su yadda ba to yan kwanakin da yayi a makka bai fito ba sai aka rika yayata cewa ai an kashe Usman shi ko a wancan lokacin har ta yi ma aka yi masa cewa shi ne da ka'aba na in zai dawafin yayi ya ce manzo Allah bai dawo muku ba zai yi ba ba zai yi ba in wannan sai ce barani ne tutun da dai wallahi irin ɗaliban mu ne marasa tarbiya za a samu wanda zai ce wallahi ni dai tun da na samu na shigo ka ayi duka babu yace tun da maza Allah bai shigo ba to shi ma ba zai yi to wannan yan kwanakin da ya dauka yana ta tattaunawa da su sai aka yayata cewa ai an kashe sayyidina usman kasan duk inda abu guri haka yake a tarnike da wasu fitintunu an fiya jita-jita to a wannan lokaci labari yanzu wurin musulmi shi da annabi ya kira su aka yi cappa aka yi cappa akan cewa za a yi yaki duk suka yi cappa akan haƙuri da mutuwa za su jure sannan sun yarda su mutu wani tsoho ne ana kira shi aljabdu bin qais kadai ne ana yi wani munafiki yana can gindin itaciya a zaune izuwa shi kadai amma duk mutanen da ke gurin nan sai da suka yi baya shi kuma daman an san wani dattijo ne munafiki ba san da ya kashi cikin su ba to in ban da shi babu wanda babu wanda bai yi ba yana kan wani jan raƙuminsa annabi ce duk kowa zai shiga aljanna amma banda bai jan raƙumi to a lokacin annabi sallallahu alaihi ya yi musu bishara duk da aljanna duk ya musu bishara da aljanna ba wani wanda zai shiga la afwan lan yadkhul an-nar ahad baya tahta shajara ba wani da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya a cappa a karkashin wannan bishiya da zai shiga wuta kuma ubangiji ya saukar da aya yake nuna ya yarda da su innal ladina yubayyi'unaka tahta shajara inma yubayyi'una Allah Eh? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا sauraka ubangiji ya ce ya yarda da su kuma ya san abin da yake cikin su gaskiya ne shine fa'alima ma fi qulubi ya san da gaske suke ba munafiki cikin su munafikin yaki yaki mubayar wa السكينة عليهم alaihim ya saukar musu da nutsuwa to imanin su ya ƙara ƙarfi ba sa jin wata shakka dangane da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci qariba ya musu ke sakamako da wani fatahi na kurkusa shine khaybar dan bayan nan shekara ta bakwai suka samu ya ganimar khaybar bayan sun bar nan shekara ta shida ƙarshen shekara ta shida shekara ta bakwai to kaga waɗannan duk da suke waɗannan suke wannan guri akwai muhajiruna wanda za su kai mutum ɗari takwas sannan akwai ansar sannan akwai sauran wasu ƙabilu wanda suke gefen madina wanda suka fito tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya to a ciki akwai sun da su al-mughira ibn shu'ba amma yanzu shi za ka ji yan shi'a suna zahiri suna jifan su cewa mazinaci ne kaza ne kaza ne wato in ka ji irin bakin zagi da suke masa abin zai baka mamaki da Allah ce ya yarda da su yana ciki da shi aka yi wannan sulhu da biya annabi ya yi alkawarin cewa duk wanda aka yi wannan sulhu da shi aka yi wannan mubaya'a da shi to ba zai shiga wuta ba amma wannan saboda lalacewa addinin su shine ya zagi waɗannan mutane mutumin da annabi ya amince ya tsaya kansa yana gadinsa kuma yanzu shi za ka rika zagi wanda yake zagin dan ka duba ka gashi da yawa musulunci ka duba a wannan lokaci ba abu turdike yake ko zai iya faruwa in ƙurashawa suka yi kukan kura suka fito ko zai iya faruwa amma tsaye suke ba abin da ya girgiza su ba abin da ya tsorata su sai mutum wanda a tarihi tun daga haihuwarsa har zuwa lokacin da yake irin wani babatu in ka bincika ba abin da ya musulunci ubansa da uwarsa ma bai wani abu da to shi yasa ga dukkan wani sahabin da suka sa a gaba suna zagi sai ka samu yana da wata wato wata falala da wata yadon rasika kadamun rasika a cikin musulunci za ga suna zagi shi saboda kawai wani abu na son zuciya to shine ibnu tabi'a ce wa humul ladina bay'uhu tahta shajara wa kana qad salaha al mushrikeena ba'da muraja'atin jarat bainahu wa bainahum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da mushrikai bayan muraja'a wato tattaunawa da ta gudana tsakaninsa da su ala an yarji a fi zalika al'am bisa cewa ya koma a wannan shekara wa a tamira min al'am al shekara ta gaba zo umara amma a wannan ya hakura wa sharafa lahu kamata ya zama sharafu lahu shurutan dan ba shi sharɗanta wannan su ne ba sharɗantawa wa sharafu lahu shurutan fiha nau'u ghadabatin ala muslimina zahiri suka sharɗanta masa wasu sharuɗa wanda a zahiri akwai wato zalunci ga su musulmi a zahiri fa shaqqa zalika ala kathirin min al-muslimin wannan yayi wa musulmi da dama nauyi wa kana Allah wa rasuluhu a'lama wa ahkama bima fi zalika min al-maslaha amma Allah da manzansa su suka fi sani su suka fi wato kwarewa wajen sanin abin da yake cikin wannan na maslaha wa kana umar fi man kariha zalika na umar yana cikin wanda yake wannan abu a zuciyarsa bai ji daɗin abun ba hatta qala min nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kai yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah alasna ala alhaqi wa aduna ala albatil alasna ala alhaqi wa aduna ala albatil ashe ba akan gaskiya muke bane makiyan mu kuma suna kan ƙarya to ba mu ba akan gaskiya muke makiyan mu akan ƙarya suke ba qala bala manzo Allah ce haka ne akan gaskiya muke su kuma akan ƙarya suke qala afalaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil ashe mu waɗanda za a kashe cikin ba aljanna za tafi su ko wanda za a kashe cikin ba wuta za ba qala bala manzo Allah ce haka ne duk wanda aka kashe cikin aljanna wanda aka kashe cikin wuta qala fa alama nu'ti daniyata fi dinina to dan me za mu za mu yadda ana wulakanta mu dangane da addinin mu wato yana ganin idan har muna da wannan dama da wannan matsayi mu ne masu gaskiya mu ne yan aljanna dan me za mu bari wasu suna wulakanta mu fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inni rasulullah ni manzon Allah ne wa huwa nasiri kuma Allah shi ne bai taimaka mu wa lastu asi kuma zan saba masa ba to kaga wannan yana nuna cewa ubangiji ne nuna masa cewa hakan shi ne daidai ya yi sulhun da su haka ba zai saba ubangiji ba a yadda ya take kafin ya je ga manzo sai da ya je ga na Abubakar ya gaya wa na Abubakar wai ba akan gaskiya ke ba a ce kan A ashe kaza kaza bai gaya masa ce haka ne ce za mu rika yadda da wulakanci na Abubakar ya ce da shi ka lazimci da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zabgarzahu ka lazimci masa biyayya to ka sa kafa ka inda ya sa shi ne irzin gaza ka sa kabar ka inda ya sa shi ne kowa ya samu manzo sallallahu sai ke gaya masa wani manzo Allah ya gaya masa ya ce to Allah zai taimaka mu shi ne ni manzansa ne shi zai taimaka mu kuma zan saba masa ba sun baka a falam ta kun tu na an da la'atil bai ta wani kusu ce ya rasu ba kada kake gaya mana ba za mu zo ɗakin Allah mu yi ɗawafi qala bala ce ni nake gaya muku mana za ku zo kala a kuntu laka annaka ta'tihi al'am amma na gaya maka na ce sai a wannan shekarar ne tunda da na ce za ku zo za ku zo amma ai ban ce da kai ba a wannan shekarar za ku zo kala la ce baka gaya mana haka ba qala innaka atihi wa mutawwifun bi ce za ka zo kuma za ka yi dawafi sai ka zo kuma sai ka yi dawafi فذهب عمر الى ابي بكر رضي الله عنهما يجي غورن ابو بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ya gaya masa irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya masa wa radda alaihi abubakar ya gaya wa abubakar irin yadda ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu mithla ma qala lin nabi shine daidai ba qala ba ya gaya masa ya gaya wa abubakar irin yadda ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa radda alaihi abubakar mithla jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan abubakar ya bashi ansa irin wacce annabi ya bashi ولم يكن أبو بكر jawaban Nabi النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر da أنسى من ya bashi ba. amma kuma gashi nan sun dace fa kana abubakar radiyallahu anhu akmala muwafaqatan lillahi wa lin nabi sallallahu alaihi wasallam umar sai na abubakar ya bi muwafaka da Allah da manzon sama da Umar wa Umar radiyallahu anhu raja an zalika daga baya Umar shi da kansa yayi taraju'i ya dawo daga wannan ra'ayi wa abin fa abinku a amala to bayan wannan abu ya faru nayi ta ayyukan ayyuka na ibada domin in kankare abin da nayi to bayan wannan abu ya faru nayi ta ayyukan ayyuka na ibada domin in kankare abin da nayi a wancan lokaci wato kaga haka sahabbai suke shi yasa suhail eh, eh, suhail abin nan sa'id ibn hudayr a lokacin siffin yakin siffin yake kiran al'umma ta musulmi lokacin ana fada tsakar mutanen sham da mutanen iraki yake cewa musulmi ku yi ku tuhumi ra'ayinku wato ku tuhumi ra'ayinku domin na gan mu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun ce mun dage akan mu, da mun halaka ga mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake to amma ra'ayin mu yana ga mana wani abu bare yanzu da babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Ba mu shakka kan mu dage akan ra'ayin mu kowa ya rika ganin ra'ayinsa shine daidai kowa ya rika tuhumar ra'ayinsa haka eh, Suhail ibn Hunayf eh, ya rika Suhail ibn Hunayf ya rika gaya wa musulmi a lokacin yaƙin sufi yace na gan mu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan irin su halaka ku duba bayan an gama sulhun ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi to kowa ya yanka abin hayayensa ya yi aski ya fito ya gaya musu suka daga kai suka kalle suka saurari abin da ya faɗa ba wanda ya motsa daga inda yake manzo Allah ya koma ga ummu salama ran shi a baci ta ce ya na karanka a baci ya rasu ce na umarci sahabbai na da su yanka abin hade su yi aski amma sun ƙi mun sun ƙi mun da'a ina jin tsoron Allah ya yi hushi da su ko ya jarrabe su ta ce yara kula abinda za ka yi kai ka je ka yi askin sannan ka yi yankan a gaban yana zuwa ya yi yanka ya kira wanda mai ya masa aski suna ganin haka suka fara kokowa wajen su masu yi kaga wannan ita ce tarbiya mai kuduwa wato kai ba da tarbiyya a aikace lokacin da ya gaya musu waccan magana suna ga kamar in suka dan dan dan jima ko zai zo ci an mun an canza amma duk da haka kamata shi musamman ma har sau uku ya faɗa sau uku yana faɗa kaga wannan yana nuna cewa umarni ne na wajibi tallai da zai sa shi abu amma a lokacin ra'ayinsu suna ganin kai anya kuma mun kan nan ba za a shiga ba to yanzu ba su dare ba to suna ganin ya zo ya cire iramin sa ya yi yanka ya yi aski kaga magana shiga maka kuma ita tashi an yi tahalluli to wanda yake nuna maka cewa duk wani wanda yake babba duk matsayinsa zai iya kuskure wani lokaci amma abin da za ka lura shine ya dawo daga kan kuskuren ko ya dage a kan kuskuren bayan ya gane yana kaga sayyidina ali tun a wajen rubutu a nan ta goge wanda ba umarni ba ne umarni ne a ka'ida ta musulunci wajibi ya bi umarnin amma ya tiris ya kasa gogewa bai bi wannan umarnin ba saboda a wannan lokacin kowa zuciyarsa a ɓace take annabi ya goge da kansa ya rubuta da kansa duk da annabi ummiyi ne to amma dan mutum ya iya rubuta suna baya fitar shi daga ummiya akwai rigima tsakanin malamai akan annabi ya iya rubuta sunansa ko bai iya ba to wannan yana nuna cewa annabi yana rubuta sunansa amma wannan ba zai dan kawai mutum yanzu ya iya rubuta sunansa da boko ba ka ce in kan cire wannan ba zai iya komai ba ba ka ce wannan ya iya rubutu da karatu ba kawai dan ya san abu ne kullum ana rubuta shi khatimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake rubuce a cikin Muhammadu Rasulullah saboda ga yana ganin sunan shi ko da yaushe ka ce ko kai ne duk dakikancin ka kana ganin abu kullum a gaban ka ce ba za ka rubuta ba duk dakikancin ka za ka rubuta bare ba aiki sallallahu alaihi wa sallam. saboda ka wannan ba zai fidda shi daga ummiya ba yana nan ummiyinsa cewa fa kataba fa amara duk wannan bai taso ba a wasar wayar fakata biyadi kaga duk wani tawili a ba zai shiga ba ya sa albaji ya dage a lokacinsa cewa annabi shi ya yi da wannan har ma wasu ɗan zafin kai suke neman su kafarta shi san ko ina ana samun irin wannan cewa wai yana so ya karyata Allah ya karyata alkur'ani to an yi wannan a baya wannan rigingimar to saboda haka kowa a lokacin wato a harzike ki sai na ali ya ce shi ba zai yi ba ya yi ƙi annabi ya abin nan sai na umar ya zo yana ta kai goro kai mari ya je ne ya je ne yana tara kan cewa ya za a yi mana haka ya za a yi mana haka kaga wannan jihar bai kamata yi ta ba amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne mai hikima shugaba ne wanda sai dai a kwaikwaye shi wajen iya tafiyar da abin nan in yanzu ne wani shugaba ya ce ga wani ya daga tsayawa yana tattauna ya za ba kai kace ba su annabi yana da haƙuri kaga ya rika yi masa tambayoyi ba ka ce mana kaza ba ya ce eh ba ka ce mana kaza ba ya ce eh amma ai kaza da na ce kaza ga abin da nake nufi dan ya gamsar da shi wannan shine ake kira opposition ko wajen ko wajen ko wajen harkar mulki kada shugaba ya ce kawai shi in ya ce kaza ba zai saurari kuma wani ra'ayin da ya saba nashi ba illa iyaka kawai kowaye zai gabatar da ra'ayinsa ya gabata cikin girmamawa da mutuntawa ba cikin cin zarafi da da ainihin abin da wulakantawa ba da cin fuska da karafi irin yadda ake yanzu shi ai dan adawa ne saboda haka ko ruwa ka fada sai ce ka tare kura duk wani abu komin kin kansa sai a sai a fito a bata shi saboda wai adawa ake kuma an tashi ba za a fade shi da siga da take mutun take nuna mutuntawa ba sai a fade shi da wata siga wacce za ka ji kai da kaji ka san cewa wannan akwai kullalliya a zuciyarsa wannan ba abin da kuma za ka yi ka birge shi to wannan ba shi ne irin yadda annabi ya zauna da sahabbansa ba yana yana zama ya shawara da su ya ce ga wani abu su kuma su faɗi ra'ayin su daga baya ya nuna musu abin da yake faɗa din shine daidai kuma su dawo su bi to haka ya kamata shugaba ya kasance to kaga dukkanin su daga ƙarshe sun fahimci kuskuren su sun gane cewa na annabin shine daidai ga su sahabbai ne to akwai kuma wani wali ne da zai ce shi ba zai kuskure ba kuma wannan ba na kasa bace takara da su domin kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a gurare daban-daban al i'tibaru fil fada'il bi kamal nihayati la bi nafs al bidaya a harkar falala to daraja ko ɗaukaka ta mutum ana da akari ne da yadda ƙarshen sa ya zama kamala ba da yadda farkon sa ya zama na kasa ba wato mutum ne da ga yadda yake ba mutumin kirki ba mutumin banza kuma daga ba sai zo zama kamili cikakken mutum to kada ka rika duba karshen farkon ka rika duba karshen sa a nan ne zaka tabbatar masa da falalar da yake da ita kar ka duba da kasar da yake da ita a farko sauraka sahabbai dan sun bauta wa gumaka dan sun abin nan sun yi sujjara ga gumaka dan sun abin nan kashe rai bai da haƙƙin ko sun yi zina ko sun sha giya ko sun yi waye daga ba suka musulunta suka samu falala irin wannan to bai kamata karkacewa ai a jahiliya ma yayi kaza ba a faɗar haka wani lokaci wani laifin ba wani zunubin sai ya fi wata da'ar ma a gurin Allah wani zunubin ya fi wata da'ar a gurin Allah domin suna cewa dukkan azambun ladhi yaqumuhu at-tauba wal inkisar خير من الطاعة التي يعقبها الإعجاب ka yi zunubin da ƙarshe zai haifar maka da mutuwar wato karayar zuciya da kaskantar da kai da tuba zuwa ga Allah da risina wa Ubangiji saboda wannan zunubin da kai ka tuba ka dawo ka rungumi umarnin Allah wanda ya fi alkhairi sama da kai wata da'ar da za ta haifar maka da jiji da kai ka rika jin cewa kai fa kayi kaza kayi kaza karshe duka bata aikinka ubangiji kama ka da wannan ka duba annabi adam alaihi salam ubangiji yake gaya mana ya hana shi cin itaciya ya ci daga baya ya zo ya tuba ana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin fa sa adamu rabbahu faghawa thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada ka duba istiba'i zaɓin ubangiji sai ya zo bayan zunubi ya ci ya saba ya karkace daga nan ubangiji kuma da ya zaɓe shi tun maji tabahu ka duba ijtiba'in sai zo ba'da masiya saboda a lokacin ya dawo ya tuba ya miƙa ya rasu ya koma ga Allah to an samu wannan cikin annabawa ma ga annabi annabi Yunus wa zannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله anta subhanaka inni إني كنت من الظالمين wanda ya rage masa ya rage masa matsayi ubangiji karba masa ya fassa jabna lahu haka nan annabi Musa alaihi salam lokacin da ya naushi ba Isra'ila ya kashe ba da ya kashe shi fa wakazahu Musa fa qada alaihi alwaqfu shine naushi ad-darbatu al irin bugu ɗaya din mutum ya fadi ƙasa فقضى عليه سيجمع لشي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين شو أنا أيتي شيطان to shi bai yi kashe shi ba ya dai so ya kare shi daga wannan ya kare zaluncinsa daga wannan sannan daga ba annabi Musa ne ana rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim sai ubangiji na zalunci kaina ka gafarta sai ka dawo ka duba bayan ko ka zaka duba karshe karshe zaka duba shine al-i'tibaru fil fada'il bi kamal bi kamal an-nihaya la bi naqs al-bidaya haka waɗannan sahabbai in ka tsaya ka dubi kamalar su to ba za ka ce ai da sun yi abu kaza ba ko sun yi abu kaza ko sun yi abu kaza nan da kuke rikici da da waɗanda suke zagin sahabbai sai a ce ai ya taba yin kaza ai ya taba yin kaza a ce ai shi aliyu karramallahu wajhahu ne saboda bai taba sujjada ga wunki ba amma sauran duk sun yi sujjada ga gunki ah to sun yi sujjada da gunki Allah ya fi musu ba za ka zo ka soke su da wannan ko ka ce su Allah ba zai karrama fuskar su ba dan me shi yasa wannan shi'ar ne na shi'a ka ware wani ka rika ce wasu karrama Allah sauran kuma ka kyale su in za ka ce karrama Allah ka ce karrama Allah wajen Abi Bakar kallama Allah wajen Umar kallama ka faɗa duka ko ka bari duka kawai ka ce radiyallahu anhu amma in ka ware daya to kamar kana shagube ne da sauran ka zo ali ka ce karrama Allah to sauran fa ka ki faɗa an tabbatar ka ce ai su su sun yi sujjada ga gunki to laifin ne yake bin su har yanzu musuluncin bai warware musu ba bai shafe musu abin da suka yi na baya ba wa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat sannan muna da sahabban da su basu su ma san jahiliyar ba su ba su ma halarci jahiliyar ba to su kuma karrama me zaka ce su ba su ma halarci jahiliyar ba kwata kwata ba su a musuluncin tsundum irin su Abdullahi bin zubai a musuluncin tsundum aka haife su amma ba mu ji su kuna ce masu karrama la kaga anan akwai wani abu a ƙasa yana nawa wani shagube kuke ma wasu saboda haka wannan misali da ibnu Taymiyyah yake bayarwa na Sayyidina Umar dan a fahimci cewa duk takar mutum ba zai gushe yana naƙisi ba wani lokaci zai iya kuskure sai ana nuna ana duba kamalar ƙarshensa ne da nan ake masa hukunci to ya kawo misalai bayan waɗannan guda biyu lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da lokacin kuma da lokacin da ya rasu da kuma lokacin da wasu suka yi rinda suka hana wasu suka ce ba za su bada zakka ba afwan suka ce ba za su bada zakka ba wanda za mu warware waɗannan misalai insha Allah a darasin mu na gaba na ga lokaci ya wuce da fatan abinda muka faɗa ne Allah ya ansa mana abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in masu doguwar wasiƙa da Allah su yi hakuri don ba zan tsaya don karanta doguwar wasiƙa ba ka takaita tambayar ka kawai amma sai ka ba da labari doguwar da duk labarin ana iya share shi kawai a yi tambayar malam bai matsayin kaza amma sai ka ba da ba lokacin da zan tsaya in yi ta biyu ina karantawa wannan yana cewa حديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي الرواية الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وانا حديثي إلى شفعة شفعة في duk lokacin وانا wani abu ya haɗa ka da wato kuke da wato yana da rabi kamar fili ko gida ko gona yana da rabi kana da rabi to a ka'ida kada ka je ka nemo wani wanda zaka ce ya zo ya saya shi ya kamata ka fara ta baya shi wato tayin wannan guri a ka'idar musulunci shi ke da shufa inda ba za ka yi ciniki da wani alƙalla iya rushe ciniki saboda haƙƙin na shi wannan ne abokin tarayyarka a cikin wannan gona ko filin ko gidan sai idan shi ya ce ba na bukata je ka nemo mai saya to a lokacin kana da damar ka kawo amma shi ke da hakkin to duk abin da ba a raba shi ba to wanda yake kuke tarayya a cikin abin yana da shubuha don abin da ba a tsaga hanya ba aka fitar da iyaka aka ce kai ga iyakan naka shi ga iyakan nashi in gida ne aka raba to shi ke raba maganar shubuha wato an raba kai ga naka kofar ga inda zaka shiga an fitar ma da kofar ka shi ba ga kofar sa za ka gidansa ne yanzu gidanka ne illa iyaka kawai nan a rogi haƙƙin bakotaka ce to tunda makoci na da ya kamata in fara gaya masa watakila ya ya kara da gidansa amma ba wannan ne shi abin da yake ba a raba ba ba a fitar da iyakoki ba shine fa idza waqa'atil hudud wa sirfat at-turuq fala shufa idan aka samu an an fitar da iyaka an fitar da hanyoyi to babu maganar shufa kuma kai ba inda aka shiga shi ga inda zai shiga to babu maganar shufa kuma a nan sai dai kuma mutunci na na makotaka Eh. mutumin da yake haya a gida shi ma sai a ce masa a mutunta shi a fara tallata masa amma ba wai haƙƙi bane da za a yi cinikin ya ya kai kotu a rushe cinikin ita shufa'a haƙƙi ne naka inda za a yi ba ba da sanin ka ba alkali ya ji labari ko zai iya sawa a rushe cinikin kai ya kamata ka saya wannan shine da amma kamar mai haya wanda dan an sayar shi ya kamata a fara sayawa wata kila yi kuɗin da zai saya ko wata kila ya dade ma yana tuntuɓa ko makoci da kangon da yake jikin gidansa ko shi ma shi ya kamata a tuntuɓa to amma da za a samu wasu wanda su yi rashin mutunci zai su sayar ba tare da sun gaya masa ba to a ba a cewa cinikin ya ɓaci ko alkali ya shigo ya lalata cinikin a'a tunda kowa da hanyar shigarsa ba hanya ba ta haɗa su ba wane ne sallami ya matsayin rubuce-rubucensa ah, sannan wane ne mutawallin sha'arawi yaya da bayani akan tafsirinsa da littafinsa ah, sallabi ah, yana nan da ransa ba kuma da daɗe ba ne da yi za mu ce ya girbe mu haka ne nake gani a fuska kamar ya girbe ni da ransa ne ba amma dai haka nake fahimta dan gemunsa da ya yi fari ni kuma kaga da saura to saboda haka ina ga amma dai shi ma jami'ar islamiyya yi nan ya gama kuletul qur'an a bisa ma yadda nake so marigayi shi da aka yana gaba da shi ma a kulliya to bayan ya gama a nan ya je sudan ya yi masters da biyan dinsa shine yanzu ke ta rubuce-rubuce akan abin da ya shafi tarihi amma farko kullatul qur'ani kuma yana cikin wanda wanda kaddafi ya kama ya daddaure saboda harkar siyasa suna magana akan wani abu da ya shafi shugabancinsa yana cikin wanda aka daure daga ba aka saki shi amma dai yanzu na ga ba a rigima da shi littafansa ba laifi yawanci yakan yi amfani da littattafai da aka rubuta musamman takasusat. da aka yi a cikin harkar tarihi yakan kwakwaso ya harhaɗa galibi haɗa-haɗa ne na wasu littattafai amma dai littattafan suna da amfani ba laifi zai matso maka da nesa kusa da sha'arawi Allah ji kansa da rama ya rasu yana ɗaya daga cikin manyan malamai masu wa'azi da karantarwa a masar ya shahara da takashufi wato irin gudun duniyar nan haka don ya riƙe ministry ta ministan aukaf wato wakafi abin ya shafi wakafi a masar ya taɓa rike wannan ministry din amma yadda ya shiga haka ya fita suka ce da kala waziran wa kharaja faqiran <laughs> to aqida sa ash'ari ne ba ba wai aqida ce da ta kubuta daga tawili ba yana da tawili irin na sha'ira a tafsirin sa yana yana dogaro da tafsirin muftafa abin nan mafatihul ghaib na razi sosai sannan kuma da nashi ijtihadat din sannan abin da zaka sani shi wannan tafsiri da kaga ce khawatir haula qur'an ba wai zama ya rubuta shi ba ba rubutun sa bane yawanci da tafansa ba rubuta shi ba darussa ne kamar irin wannan da muke bayarwa to akwai lokacin da 'yan kasuwa suke ɗauka su je su kwafe su je su buga tun yana dare ma ya taɓa yin Allah isa akan wasu saboda ba ta cewa maimakon an rubuta a kawo masa ya gani akwai abin da zai faɗa da baki daga baya ga a rubuce bai kamata a gyara to amma sai a je a buga a haka shi yasa wasu abubuwan da suka ta fitowa a cacca kuɗi tun yana da rai yana ta kokawa da wannan to amma su waɗannan kawai kuɗi suke so ba ilimi suke so su yaɗa nagartacce ba ba ruwansu za ka ji daɗi kowa mai daɗi wasu za su nemi kuɗi ne da kai kawai to sun yi tai masa wannan hatta shi kan tafsirin ai bayan shi ne don aka har hada a kasir kasir ne aka hada aka fito da shi amma tun a lokacin sa in ka duba akwai makalan na na wani da ake kira Mahmudu Qana'i ga Masar da yaro ya yi rubutu akan sha'ara din da irin wannan abubuwan da aka kai masa wannan kuma yake cewa menene tafsirin wannan ayin wa man sha'a takhadha ila rabbi sabila domin wani ya kafa hujja da ita cewa dan adam yana da damar yayi ya ya kirkiri wato yayi kyakkyawan niyya idan ya kyautata niyya ga abu sai zai iya zama ibada to kaga wanda zai wannan maganar bai kamata ma har ka bata lokaci a kansa ba cewa da ka kyautata niyya sai abu ya zama ibada karatun mu na baya ai mun yi wannan wannan maganar lokacin da muka ta kawo irin misalin su Abu Isra'ila ko Abu Isra'ila da ya tsaya da yake ba zai shiga rana ba ba zai shiga ino ba ba zai zauna ba zai kowa magana ba zai ta azumi yana da ibada annabi ya hana shi bai kyauta tabiya ba <laughs> ya ta tabiya ba wanda ba zai kyakkyawa ne ita kadai ba ta gyara abu ba kam min muridin lil khair lam yusib yawa zaka nufa alkhairi amma ba ka dace da shi ba ayar ba haka take nufi ba tana nufin ita kaza ila rabbi sabila ubangiji bai nuna sabil din ba wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u qul hadhihi sabili hadu ila ala bas to haka hanyar manzo Allah ita ce sabil ba wai kai za ka kirkirta ka ba to wani abin sai ga kamar ko ko muna samun baki ne a karatun namu amma wani abin ko kai ta kamata a ce ka ka dige shi ka wuce amma kuma sai a kashi cikin tagoyi kamar yanzu wanda ina ga ai in dai kana zuwa karatu ko mun dakikancin ka za ka amsa wannan tambayar menene ingancin hadisin da aka ce wai to ai ka rushe shi kai aka ce kuma wai wai karen ashabul kafi ba zai zama turbaya ba a ranar alkiyama yadda ka ce aka ce haka yake aka ce ba ba ba ne eh. wani ya ce hadisin laukana ba ni nabiyun laukana umar ce wannan a zahiri kamar yana nuna fifikon na umar akan na abubakar to ya abin yake wato kowane sahabi yakan keɓanta da wata falala kaji an yabe shi an nuna yana da wata falala tashi ta musamman wannan ba shi kin da sauran ba domin ana duba mutumin tattaruwar falalolin ce an fi ganin shi a nan a wannan abin da aka faɗa amma ba yana nuna cewa kuma ya fi wani sahabin an nuna ana ansar addu'a sa in yayi sauran sahabin ba a nuna haka ba a kowane sahabi za ta yi an faɗi kasa'is ɗinsa kamar sai na usman a ce tastahi minul mala'ika mala'iku su kan suna jin kunyarsa wannan ba shi ke nuna cewa ya fi wato mala'iku sun fi girma masu samar da sauran ina ya ta kowanne yana banta da wani abu da yake banta da shi ambace shi da wannan amma da karshe sai a tara a ga falalarwa ta yawa kuma wane ne annabi ya fi gabatarwa bai yana cewa yaya akwai ta Umar amma bai ji muwafaqatu Abu Bakar ba amma da zaka bi sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga cewa duk wani abu in ya tashi shawara sai ya fara ta Abu Bakar wanda shi ne ibn Taymiyyah yake faɗa yake kaga wannan zai ba maka girman da yake da shi akan a gurin manzo Allah ya dar na Umar sai ya fara ta shi sannan ya nemi sannan ya yi abin nan ba ga ƙarshe ma da zai yi hijira gan sai na abubakar ya je a nan ba an gama tsarin sai da umar shi da bayan hijirarsa amma su biyu din nan shi ne wanda ubangiji ya fito ƙarara ya ce sahibu wanda wani yana kuma da falalarsa ba ƙarama ba ce lizinta shi da annabi sallallahu su wasallam ta tsare ta kowa ba ka dole a fifita shi akan sauran ina ga waɗannan tambayoyin sun isa madaukin sarki ya mana dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in